yanayin yadda girman gaba ya kamata ya kasance ko kuma yanayin yadda in kana da wannan girma baka da wata damuwa ko kuma ta da hankali na dole sai ka ƙara girmansa sannan kuma muka ce idan gaban ka ya kasa da wannan yana da kyau a ce ka nemi wani magani ko kuma ka bi wata hanya wacce ta dace ba ta da illa domin ka yi amfani da ita wacce za ta ƙara wa gaban ka girma tsawo da kauri kuma muka yi alkawarin za mu kawo wannan fa'ida to insha Allah a yau ga fa'idar za mu yi bayaninta kuma wannan fa'ida tana da sauƙi domin abubuwa da ake bukata abubuwa ne guda uku abu na farko za a samo man zaitun abu na biyu za a samo kusbara coriander seeds da turanci ana ce da shi coriander seeds ana samun shi a islamic chemist ko kuma kusbara da larabci kusbara larabci ne amma da hausa ma kusbara ake kiranta sannan abu na uku shine kwai ɗanyen kwai kwai dai na gidan gona eh, na kajin gidan gona za ka samu yanda ake amfani da wannan fa'ida shine da farkon aka samu kusbara duk adadin da ka samu ba matsala da yawa ko kaɗan yadda za ka iya siyan ka samu za a dake ta sai ta zama gari ta yi laushi a tankaɗe ta zama gari sannan za a samu kwai ɗanyen kwai shi ma in kira da za ka siyo ka siyo in kaɗan za ka siyo ana dai buƙatar ka samo guda uku da farko za ka fasa za ka yanda ake dai za ka fasa wannan ƙwayayen sannan za ka ɗebo Eh, wannan garin kusbara din za ka ɗebo cikin ƙaramin cokali irin teaspoon haka cikinsa a cika shi sosai in kuma baka da shi za ka samo tablespoon babban cokali kenan wanda ake cin abinci da shi za ka ɗebi rabin shi eh, a cikakken rabi za a ɗiba sai a zuba a cikin wannan kwai za a kaɗa da shi eh, za a ɗan iya sa magi kaɗan ɗan kaɗan dai a ɗan sa magi bayan an sa komai bayan wannan shi ma dan ya dan da test dai mutum ya dan ci magani yana dan fara ba sai yana hada rai ba in aka kada sosai za a soya wannan man zaitun din shi za a soya wannan kwai da shi bayan an soya za ka iya ci da safe za ka iya ci da yamma za ka iya ci da daddare duk lokacin da ka zaɓa za ka iya amfani da wannan fa'ida sannan za a ci gaba da yin wannan kullum za a riƙa yi har tsawon sati uku insha Allah za a ga sakamako mai kyau sannan dai ala ayi halin kamar yadda muka sani yan uwa kwai yanzu ya zama abin da ya zama eh, don muna cikin situation din mun sani wasu za su ce wannan fa'idar za ta dan basu wahala saboda yanayin kuɗi kullum a ce sai ka kashe kusan zai kai ɗari uku ma kafin ka samu wannan ko ka hada wannan za ga ɗari uku kamar ba wani abu ne amma wani yana buƙatar yi ɗin amma ya mai yawa insha Allah bayani na gaba za mu kawo wata hanya mai sauƙi wacce za a bi ita ma domin ƙara girma tso da kaurin gaba saboda haka domin samun sanarwa ku kasance da wannan tasha mai albarka ta hanyar danna subscribe sannan a danna alama kararrawa domin samun sanarwa a duk lokacin da muka aje wannan bayani da ma sauran shirye mu wanda yake da tambaya ko karin bayani ko shawara ko gyara ko buƙatar magani haɗaɗɗe daga wajenmu zai iya tuntuɓar mu ta number waya ko ta whatsapp ko ya kira kai tsaye ko ya ajiye mana ta akwatin aje sakonni sannan kar a manta rika tura guruf na yan uwa da abokan arziki domin a amfana baki daya mun gode wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala